matasa, da alkhairi kar da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdullahi jagorar shirin. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun samun daidaito a rayuwar yau da kullum a gida da wajen aiki a yayin da duniya ke tafin hannunmu. Duk da cewa zamani ya kawo ci gaba da dama musamman a fannin kere-kere na tattalin arzikin fasahar zamani. Al'umma na fama da kalubalen iya daidaita amfani da lokutan su a kafofin yanar gizo a yayin da suke gudanar da rayuwar yau da kullum na aiki, kula da iyali da dai sauransu. A baya-bayan nan dai ganin yadda ake samun taɓarɓarewar tarbiyya musamman a rayuwar wasu matasa sakamakon mu'amala mara iyaka da dandalolin zamani. Masana kimiyya da fasaha na ƙara jaddada mahimmancin tsara yadda matasa za su riƙa amfani da lokacinsu ba tare da barin kafofin yanar gizo sun zama tarnaƙi ga ci gaban rayuwarsu ba. Yanzu bari mu sada ku da baƙonmu a cikin shirin na yau wanda zai mana bayani akan yanayin da ya ba da mahimmanci ga daidaita al'amuransa duk da cewa yana mu'amala da dandalolin zamani. Sunana Jamilu Abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma masani mai shari'a akan gudanar da kasuwanci akan kimiyyar zamani wato kamar yadda maudu'in shi wannan shirin naku yake na yau akan yadda ni nake daidaita kasuwanci na da al'amura na na yau da kullum da kuma iyali na ina ga a takaice yadda zamani ya zo da ci gaba wanda ake ce ma globalization ta fuskar samar da kimiyyar zamani wajen daidaita dukkanin al'amuran nan so magana ta gaskiya sai ka ga ba kamar da ba da za ka ga abu guda ɗaya za ka yi lokaci guda amma a yanzu za ka iya ka gudanar da abubuwa sama da goma duka a lokaci guda suna tafiya misali da waya yanzu na ga sai na sati ban buɗe kwamfuta ba kusan imel tsina a waya suke nan zan duba zan responding wani rubutu zan yi wanda ba shi da yawa da waya zan yi amfani wani mitin zan yi da waya zan yi amfani duka waɗannan abubuwan sai ka ga duniyar ka gaba ɗaya ta koma tafin hannunka duba ga yadda ni nake gudanar da al'amura na misali daga lokacin da na tashi daga bacci kana tashi of course bayan duka kayi ibadunka daga asuba zuwa lokacin da kake tashi bacci Abin da nake fara duba ta fuskar aiki kafin ma na sauko daga kan gado emails ina ne gaskiya so zan tabbatar da na duba emails din nan wanne ne yake buƙatar response ina wanne ya kamata na sani ne duka sai na tabbatar na duba wannan dole ne kuma kullum ne sai na yi wannan sannan bayan an yi wannan ina da kalanda na meetings saboda kamar yadda na faɗa yanzu meetings ɗin da ake yi virtually ake idan ma ina da meeting ita wayar tana da reminder da za ta gaya maka cewa kana da meeting rana kaza lokaci kaza so nakan yi meeting da ma'aikata da duk wani kamfani da nake ciki yawanci meeting mu tsakanin litinin ne zuwa juma'a kuma ba sai na je ba daga gida za ka yi daga wayarka kawai link za ka shiga wanda meetings ne da ake tattauna yanayin yadda ake gudanar da wannan kamfanin nuka wasu kana ciki wasu kuma watakila memba ne kai na daraktoci kamar yadda wani masani da ake ce masa marshal makaluhan ya faɗa cewa yanzu duniyar ta zama kamar ƙauye guda global village inda ya tsuke lokaci sannan ya tsuke ƙasa abin nufi shine abin da da sai kai shekara ko watanni ko kwanaki za ka taka ka je, so yanzu baka bukata sai ka je a waya za ka iya ka kira mutum ko kuma kuma yi video call ko ga juna. To a daidai lokacin da ake samun labari mara daɗin ji ta yadda mu'amala da kafofin yanar gizo ke kawo tarnaki a wajen kula da iyali me kake yi wajen ba da lokaci ga iyalinka? Magana ta gaskiya ba na bari lokuta na su ci karo na amfani da kowane abu misali akwai lokacin da watakila muna zaune zan ɗau wayata ne abin da zan yi amma kuma idan lokaci ne na iyali da ko zan yi wasa da yara ko zan saurare su bi magana ko mata na nakan ba su wannan lokacin mu zauna na ajiye waya ta can gefe guda har sai lokacin da muka gama abin da za mu yi in zan ɗauka idan aiki zan yi kowane abu da lokacinsa da kuma yanayin yadda ya kamata a yi so magana ta gaskiya ko da yake akan ganna a social media sosai amma ba na bari ko da wasa wannan kasancewa akan dandalin wajen fasahar zamani ya hana na aiki na kamar yadda za ka ga da yawa wasu sai ga an kasa tantance lokacin aiki kuma ba wai sana'ar ka ce a kai ba so gaskiya na kan bambanta kwarai da gaske in kika ga yadda muke wasa da iyali da hira da komai wanda hakan ya sa mun san juna koya ɗanka ka ga wani canji a tattare da shi za ka gane ko matarka yano za ka gane ba don komai ba saboda kukan yi hira kukan fuskanci juna kukan zauna ba tare da ka ko wani social media ko wani wayarka ko da yaushe tana hannun ka ba ya batun rarraba lokacin aiki iyali da kuma kasancewa a dandalolin intanet shi yanayi na rarraba lokacin aiki da lokacin iyali da kuma na kasancewa a kan dandalin fasahar zamani wato ina ga magana ce ta priority na cewa wani abu ne ya kamata ka yi kuma a wani lokaci ya kamata ka yi shi ne kuma ina ga wannan tarbiyya ce za ta yi tasiri akan mutum misali social media kusan kowa a wannan zamanin zaka ce yana yi zaka har iyayenmu wasu sukan yi so amma ya danganta da ya kake so ka yi amfani da shi ni dai ina hawa kullum kowane lokaci amma duk lokacin da zan hau na san me kai ko dai na duba in na postin abu daga comments da mutane suka yi idan da akwai bukatar na yi reply na yi in babu bukata na karanta na wuce ko kuma akwai watakila wasu shafuka da na kan so na je na duba duba ɗin da suke yi wanda na saba karanta post su ko na saurara ko na kalla you know so duk inda za ka yi wannan cikin minti biyu uku biyar ka gama so amma idan kuma kana so sai ka zauna kai ta yi shi social media idan so kake ka kwana kana kai su suna da abin da ake ce ma algorithm da zai ta kama abubuwan da daidai da ra'ayinka wanda zai zaunar da kai. Madalla to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a anan zamu naɗa tabarman shirin da wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan birni murya Amurka. Ni Halima Abdulraub ke mana fadan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salama. Kewar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ta